الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كان متى الشهر بيرجع من الحج شكرا تدبو إيه لأريكو كل أربعين دليان جيبية نديج يتاج إلى شاب يرغو كان أغسطا شكرا تدبو ليد عشر ميلادية نوم دورك إن مكتيا كعتمنا لسان سهيد البخاري عند يمكن أن أتوقع أن أتوقع أن أتوقع أن أتوقع أن أتوقع هنا تكن تفسير سورة النساء تفسير سورة النساء آه، قام تشني لازم أكون أطيع الله وأطيع رسولكم وأولي الأمر منكم لأني يعني، باب الله كفاء أشكن سورة النساء أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ku yi umarni wa kurubi ku yi ta'a ku yi umarnin Allah ku yi umarnin manzan Allah sassalam da ulin amri minkum a shugabanni a cikinku malam ya ce zaune al'amur ulin amur ana nufin zaune al'amur kamar alkhulafa rashidun sun shiga ciki duk waɗanda suka bi su fi ri'ayatul adali wajen jagorantar mutane akan adalci ulil amri minkum alƙalai adalai sun shiga ciki alƙalai masu adalci sun shiga ciki Um, su masu cikin ulil sun da suna kwancewa su haura Allah ya yi umarni da yi musu da'a ulil amur malamai suna ciki malamai na Allah malamai suke kira akan abi Allah بمن ذن allah sallallahu alaihi عليه وسلم أمر الله تعالى الناس بضاعتهم allah. ya umarci mutane sai musu da amma fa bayan ya umarci su da su adalci malamai suka ce wannan aya tambihun ne ala wujudu ta'atihim ma damu alal sadakarwa ne akan wajibi a waɗannan sun fahimta mutane da na ambata muku Masu ɗan suna kan gaskiya kuma suna shiga a kan gaskiya a bi su a yi musu da'a a kan gaskiyarsu amma abin da suka yi umarni na rashin gaskiya ko ha'inci ko son zuciya to ba a yi musu ba a yi musu da'a son zuciya yana iya shiga cikin waɗannan gabaki ɗinsu ko shugabanni shugabanka zai iya son zuciya zai iya janta a kan bata ko wani jagoranka ko alkali ko wani har malaman ma ana iya samun son zuciya ko wani lokacin in shekan ya yi nasara a kan mutum shi ya sa ka dora mana ka'ida duk wanda zai ce mu bi shi a yi masa da'a cikin za'a da Allah ya ce mai musu shi ne ma damu alal haƙƙa matuƙar suna kan gaskiya ba inda aka ce shugaba ya umarce ka da sabon Allah sai masa da'a a kan sabon Allah a'a amma za ka iya yi kuma za ka iya yi masa da'a ka bi shi koda shi a karan kansa baya ban Allah mana shi a karan kansa ne sabon Allah ne amma abin da ya umarce ku ba sabon Allah ba ne to wajibi ne game da kenan shi tsakaninsa da Allah zai je karisa a kan rashin jin Allah ɗin da bai yi ba a cikin mu'amalolin shi shugaba ko kafiri ne ba musulmi ba ne ana masu da'a don a zauna lafiya ba a fito na fito da shi a ce za a yi da shi saboda ba musulmi ba ne a matukar abin da yake umarni na gudanar da mutane na jagorantar mutane ba umartar su yi su saba Allah ba dole a masa ba idan kuma ya zo da son zuciya sannan kuma ko musulmi ne ba za a bi shi ba idan ya zo da umarni da saƙon Allah ya kawo wani abu wanda yake akwai cutarwar addini sannan ko musulmi ne ko musulmi ko ba wanda za a musu ba shi sai dai a dole yayin da aka gaba yadda za a yi kin yi mata da'a a kan wannan abu zai sa a zubar da jini kuma wataƙila su musulman ba su karfin da za su iya kare kansu a kagama yanzu za a yi dole sai a yi a yi haƙuri idan shugaba ya hana yin sallah ba a muka da don ya yi umarni da munkari ya hana yin sallah ya hana yin addini ko ya hana wani abu na sha'a'ir islam saboda amfani da kujerarsa da damarsa kuma za a yi masa da'a a kan wannan abin da ya yi umarni don karara ne da Allah ne ko umarni da shirka ko ya umarni da ai kafirci shi ma wannan ba za a yi masa da'a ba shi abin da malamai suke cewa أمر الله تعالى الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالأدل Allah ya ce a yi wa shugabanni ta'a bayan ya umarci su da su yi adalci su ma wannan tambihan ne ana wuce da cikin ma damu alhaƙa sadakarwa ne a kan wajibcin a yi musu da'a lalle ne a bi shugabanni wanda suna kan gaskiya so duk shugaban da yake so ya yi masa da'a kar a saba masa to ya zama yana kan gaskiya ne amma mutum yana cikin da karanta da datti duk harkar rashin gaskiya da shi ake kuma zuri shi a masada wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne dole ne su zama adalai masu rikon amana ba masu cin amana ba masu kame kai ba fasikai mazinata ko masu umarni da sako ba masu taimakon gaskiya ba waɗanda suke taimakon karya suna ƙoƙarin danne wato gaskiya su ɗora ƙarya a kanta ba wannan kenan kamar yadda muka faɗa malamai sun ce ulama suna suna cikin ulama shari'a malamai na shari'a suna suna cikin ulama saboda Allah ce walau radduhu ila rasuli wa ila wa ila ulil amri minkum ya alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to kaga Allah ya ce a juyar da lamari zuwa ga ma'abuta ilimi kuma da shugabanni ne malamai su wajibi ne malamai umarni da kyakkyawa ya ne akan mummuna a masa da'a don shi ɗin wakilin Allah ne don shi ɗin wakilin Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ta ce malamai na gaskiya su ma malaman akwai wanda sun malamai amma akwai son zuciya a cikin sha'aninsu wasu daga cikinsu kan ji ya zama yana kira a kan bida a shi yana da suna tana da nufin amma kuma kullum kira yake a kan bida a saba annabi me yi a saba annabi ya zo da abin da yake kishiyanta abin da manzon Allah ya zo da shi amma kuma an ce malami ne ba da shi ma nan ba mai da'a ba ko a haɗa baki da shi tun da shi malami ne da umarni da wata ƙarfa sai ce a aje a yi aje a yi aje a yi mun ce a yi kuje ku yi sai ka yi bayani ne dalilin da ya sa za a je a yi bayani musamman shari'i wani dalili na shari'a da zai sa a yi wannan abu su shi ma yana irin faruwa قال حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا هجاج بن محمد بن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت في عبد الله بن هذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأن الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عند عبد الله بن عباس bin Abbas yace أكن abdullahi bin mudafasha abdullahi ibn huzafa ibn qais ibn azim a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato aika shi cikin sariya wata runduna ta yaƙi da annabi ya sauka wannan aya sai ta sauka biri ya faru suna tafiya ne shi da mutanensa wannan da ta yaƙi suka sauka a hanya suka hura wuta um, suna amfani da wutan wajen ganin haske da kuma jin dami kawai wannan bawan allah shi wato abdullahi ibn huzafata ibn qais ibn adi sai ya ce wa mutanensa mabiyansa tun da shi aka san shi ne jagora yake azamtu alaikum illa tawassamtum fi hadhihi an-nar lalle ne ina ba ku umarni ku fada cikin wannan wuta ko ku san shi ku shiga wutar nan wato a gane shugaba ne annabi na ƙarshe a cikin runduna ta yaƙi sahabbai suka tafi wani wuri suka je hanya suka ɗan hura wuta kawai sai ce wa mabiyan kowa ya zai shiga wuta lallai sai an shiga wannan wuta me yasa ai ainihin shugaban ku ne dole ku yi mulla da'a to kun afka cikin wannan wuta sai wasu suka ce ba za mu shiga ba wasu kuma suka ce shugaba ne a yi sun mu shiga suka yi mutu saboda ɗa ba su ba da cikin wannan wuta suna yunkurawa za su faɗa sai ce guda dakata guda dakata su waɗanda suka yi mutu za su shiga wuta a kuma ɗa'a da sabbin yin shi da shi wani wajen su shi shugaban sai ce kuɗa kuɗa kuɗa da wasa nake yi da wasa nake yi da wasa nake kan shiga da ma za a yi ku shiga wuta suka dawo madina suka ba manzo Allah sun san labari ai kaji kaji kaji abin da ya faru ya annabi ya ce man amarakum bi ma'asiyatin ya tu'iruhu bi shugaban da ya umarce ku da Allah kar ku yi shi a kaji asalin hadisin cewa in shugaba ya yi umarni abin da yake sabo ne to ba a masa da ko mun bindiga sa ba ko mun karfansa ko mun sojinsa ko da yake da shi ranar gurin kashe kansa aiki a bangaren Allah ta faɗa wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawukanku Allah mai tausayi ne a gari yaya wani zai yi umarni ka yi kunshi ku je kashe kan saboda shi shi kuwa ku ne wani misali ne guda ɗaya da ya faru kuma annabi ya ba da ka'ida hadisin ibn sa'd ya fitar da shi Imam Bukhari ma yayi bani akan shi an amarakum bi ma'siyatin la oho. duk wanda ya umarce ku da saba wa Allah kada ku yi masa da'a ne wannan sai ko mahaifinka ne ka yi shi ka ba Allah ba mai da kaje ya kare wanda ya girma da matsayi mahaifi mahaifi su ce da kai ka ba Allah mahaifinka ya ce ka ce da shagiya mahaifinka ya ce ka je ka yi zina mahaifinka ya ce ka je ka yi sata mahaifinka ya ce ka yi kaza kaza sauransu ba a yi musu da sai dai a ba su haƙuri a ce akwai umarnin Allah a kai kuma duk mahaifi na kwarai ya san Allah ya fi shi girma yi so a nan gurin duk umarnin Allah ne ba umarnin ka ba to shi ba da wuta bai da aljanna balantana wani shugaba ana iya soke shi a naɗa shi a soke shi ana ce da wannan sariya sariyatu abdullahi ibn huzafat as-sahmi da alqama ibn mujaddid al-mudliji ana shi kuma da ita sahihatul ansari akwai riwaya ta zo masa Allah ya tura an da an sariya rundunar yaƙi da annabi ya tura baya shi sai ya sanya wani mutum cikin madina ya ce ga shi na shi ne shugaban ku ku bi shi yi masa da'a wata rana wani abu ya faru sai ya fushi da su ya fushi sai ce alaisa kuma amur kuma na bisu sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba ne da ya ce kuma da ba wannan shugaban da kuma da shigan madina kenan aka ce su tafi wata tafiya shari'i suka ce a kwarai kuwa annabi ya ce mu maka da ya ce da kwashi ma'aure haka ban ne ku je faɗa mun abun hura wuta ita ce tsafi. da abin da hura wuta suka haɗa suka hura wuta ta yi ta yi ƙarfi sosai da ke osolo jau shiga annabi ya ce kuma na'a ba suka mata za su shiga wasu ɓangare wasu kuma su kai junansu wannan ya zai dan uwansa ya shiga yana jan shi kai kuma ka shiga ba wani yana yin kula zai shiga wani yana rike wani sun yi mata kamar za shiga wasu kuma sun kare sun kishi sai suke ce masa ɗan kai daɗe wuta ba muka gudo muka nuna ɗan Allah ba wuta muka guda mun yi annabi biyayya ne don ba ma so mu shiga wuta to yanzu kuma ka ce mu shiga wuta فررنا من من النار الى النار هم بجوتهم او ترى مشبه ku shiga na ce ta ce a kai wuta muka baro don kada Allah ya samu a wuta muka ce barin mu na za a nan da mu samu aljanna ya za ka zo ka mana mu shiga wuta aka ce ta fafatawa da shi har sai da wannan wuta din zafin ta yi ƙasa sai kuma ya sauko daga fushin nasa da aka yi labari ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaje kaji da abin da wannan shugaba ya shiga da mutane sai manzon Allah ce da su lau da khaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyamah da sun shiga wannan wuta da wallahi ba za su taɓa fita daga cikin har kiyama ta ce لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة لا تنشلوا أن متاح والله ولا تنشلوا الشنطة حتى تشعر القيامة da suka tunanin wai sun bi umarni ne domin ya ba umarni amma umarnin na sabon Allah ne wannan sai ke nuna duk wanda ya baka umarni na sabon Allah ka je kai yi ko baka da uzuri yawa ba ka da uzuri ba ka da uzuri kuma ne shi a matsayin misali yana iya faruwa rayuwa yau da gobe an ba ni sunan shi an sa ka kaje kai wani abu da ke ba daidai ba yanzu kamar misali zai iya ko tafiya ta kama kuku a ofis gwamnati wani makamanci wani an je wani taro na gwamnati ko wani abu sauransu ya a je a ta gaisa da mata wani shugaban ku ya je mai gaisa da mata ne yana ta miƙa mata hannu ya kashe ku je a ga gaisa wani sabo ne ake kano a sauransu ba za ka yi ba kai ba za ka yi ba idan an zo sai ka ce a gaskiya kai ba za ka yi ba me yasa saboda sabon Allah ne annabi ya ce da ka ka hannu kan yanke hannun mace ku gaisa da ita to gwanda ka ka ɗauki roshin wuta wataƙila wani sai shi ayi inda an zo ofis ne aiki ne bari mu yi a kun suna yi sai ka kashe ka ba su wuri in an yi magana sai ka ce a baya cikin aiki yi. in kai ta da mace ko a wayewa sauransu ko ana shaye-shaye akwai inda za a je babban taro ne ya kawo mutane jiya kwarai kuwa mai kawo giya ana ta abin nan wasu sau sai su ga tun da an abin nan ne don su sha ko a zo wani babban hotel da naman alade da naman kare manyan manyan hotel nan da su sun wallahi ba wai wai a wasu kasashen a Najeriya yadda suke a jera maka naman kare da naman rago da na alade da naman akuya da naman kaza da na mushe ma wuri guda wallahi in baka bincika ba ne ka zuba shi a filar ta je ka gyara kada ka muna ba sai ba abin shi yana na yana faruwa to sai ka zama mutane kada wani ya umarci ka da abin da za ka kama Allah dan wallahi in Allah ya kama ka ba zai iya kubuta da kai ba wallahi fushi don sai baci yace a ta'atu fil ma'ruf shi na mukawatu fil ma'ruf ana yi wa mutum sa'a ne akan sunannen a shaka da wanda yake fara masa sa'a su umarni da kyakkyawa abin da yake bai su shaɗa ubangiji ba inna mukawatu fil ma'ruf wannan kisan kenan wancan haka ta zo wannan ma haka ta zo to shine malamai suke wannan yana nuna mana a abin da ake nufi ta'addu mana abin ya faru a can ya faru a nan sai ya fata ana fahimta shi abdullahi muzafa muhajiri ne ne wancan kuma ɗayan ansari ne a wancan bukari ne wannan kuma ansari ne wannan kenan Allah ya gaya mana in mun jayayya mu a cikin wani abu fahimta na za a tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul lokacin da kai jayayya akan wani abu to ku da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da mutanen nan suka yi jayayya shi shugaban ya ce shiga wuta wasu kuma sun ce ba za su shiga ba to za ka san jayayya da sai su da al'amarin su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah ya a mai hukuncin Allah mai hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shin a nan gurin su ba suka yi laifi wanda suka yi wa shugaban da'a su ne suka yi laifi ko suka yi laifi wanda suka yi wa shugaban da'a su ne suka yi laifi a nan wanda ya kamata su je su kare da kansu ba a babu dalili wanda kuma suka ki suna da gaskiya saboda sun ce ai su wutar ce suke jin tsoronta suka zo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ji dai saukan wannan aya yo Allah za a fiye manzan Allah sassan da za a ku yi shugabanni in sun umarci ku da yanki wannan kenan babin bako. babi na biyu a cikin sai bukari a cikin wannan kitab da fi an raye da surutun nisa farawar bisa da yi umenu na hatta yi muka fi ma shajara na yanayi babu da yake faɗin Allah ta'ala Allah ya yi rantsuwa fawar duka daidai yake da fawar duka sun gane ko wannan lamun su ce mazidatun li ta'kidil qasami lamun mazidatun li ta'kidil qasami la yu'minuna wallahi mutane ba za su san imani ba ah, har sai sun ya ka karbanto kai ne mai hukunci a tsakanin su cikin abin da suka yi labani la wa rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka kai ne mai hukunci a tsakanin su cikin abin da suka yi labani kamar aya tana nuna mana lokacin da muka samu rashin jituwa ɗabi'a ce da zan adam a samu sabani da sabanin fahimta da rashin jituwa to sai a sanya annabi ya san shi ne alƙali a kai hakki muka ka ana da mun annabi ne alaihi salatu wassalam fima shajara bainahum ay fima talafa bainahum fima talafa wa ikhtalafa abin da yi na saɓani da shafuka tsakaninsu sun da laye da kufi an kusa yin harajen min mafazai sannan kuma kasa ji kunci rayukansu dangane da abin da ka hukunta salli mu taslima su miƙa wuya miƙawa don har annabi ya muku hukunci to ku miƙa wuya kuma ta mutum ya ji zafi in ma ya ji zafi to kai ya nuna bala ya wuce darajarsa matsayinsa ya wuce ya hukunci ya nuna fushi to ko kai ba annabi ko ma ko kunta ne ya yi maka hukunci a kan wani abu ka maka masa kushinka a gaban ka ai akwai rashin ladabi yayi da zai ji daɗi ba kuma wani bai zai kyale ba rashin ladabi ne rashin sani ya kamata ne babbar ya hukunci ka nuna hamash kun ne hukuncin nan akan daidai ya yi maka to shi kuma lamarin na iyaye daban ne da sauran mutane gaskiya sai iya yawa babanka ya maka hukunci akan kuskure bai fahimci abin ba ne maka hukunci kuma ka nuna masa fushin ka a gaban shi sai dai ka koma ka yi fushin a gefe ka yi ji hanyar da za ka yi masa bayani wanda za a yi masa bayani ya gane amma mahaifi ya wuce ka nuna ɓacin a gaban shi ko mahaifiya kuma duk wanda ya wannan fasai an masa kawai ka rubuta ka aji matsalar saba wa iyaye tare da malamai shi fara alamu sama da yawa muna girban wasu abubuwa ne da 'ya'yanmu suke mana saboda kuma mun yi wa iyayen duk wanda bai kyautata wa mahaifinsa ba to ya tabbatar ɗayansa sai sun munanta masa wallahi duk wanda bai taimaki mahaifiyarsa ba ko mahaifinsa ba to ya tabbatar ba zai kama shi ɗayansa su watsar da shi su wulakanta shi haka abin yake haka kuma lamari na iyaye Allah ya fi shi ka yi maka amma tabiru tudana mutum ya kokari ya yi hidima a yi hidima a hidima wa iyaye a musu hidima a karanta musu kafin a rabu da su galiban iyayenmu kan mutu su bar mu a duniya galiban wannan shi ne mafi rinjayen abin da ke faruwa kaɗan ne suke gida su mutuwa su kaga tun suna raye mutum ya yi ƙoƙari ya musu abin da za su masu Allah sa maka albarka abin da za su masu Allah sa maka albarka ba wai mutum ya ta musu abubuwa waɗanda zai ɓata musu rai ko su ji ba sa jin daɗin rayuwa da shi suna shi da bakin ciki da damuwa ba Allah ya gyara mana Allah ba mu ikon bin iyayen mu da ma'ruf تسيك أو حديث علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزهير رجلا من الأنفال في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك تلون وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في سريح الحكم حين حفظه الأنصاري حين حفظه الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه ساعة قال الزبير فما ترتيب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ذكروا إمام البخاري يكمل حديث علي بن عبد الله علي بن عبد الله شيخ علي بن عبد الله المديني شيخ محمد بن جعفر شيخ أكثر شيخ هندس sai ma'amar shi ne ma'amar ibn rashid sai zuhuri shi ne muhammad bin muslim ibn shahab al-zuhuri sai urwa shi ne ibn zubair dan gidan zubair bin al-awwam sai ce hasan zubair kuma yana ba labari akan baban shi kenan shi zubairu babana kenan ibn al-awwam ya yi jayayya husuma shi ne sama ya yi husuma rajulan min al-ansar da wani mutum cikin mutanen madina wanda sunan sa sabit ibn qais ibn shammas wannan mutumin da suka yi jayayya da zubair sabit ibn qais ibn shammas sunan sa wasu malaman suka ce sunan sa hunayd hunayd wasu suka ce a hatib ibn abi balta ne kenan sunan mutum uku aka ambata wanda aka wannan jayayyar da shi ko dai sabit ibn qais ibn shammas ko humayd ko kuma hafid ibn abi al-sa'd sun yi jayayya da shi fi sharish kuma ce sharish ana nufin hanyar magudanar ruwa kamar ka ce masilul ma sharish magudanar ruwa hanyar da ruwa yake bi ya shiga gona masu gona su su rinka yanka suna shigar da shi gonansu a kamar da yanzu muma muna ci amma galibin shi sharic a kamar wanda da dutse yake zuwa ya yi wa kasa a shi sharic ruwan da ke gangarwa daga dutse yi wa kasa suna yin amfani da shi wajen yin bayi yana da kyau kwaye da wasu min al hawa ɗin sunan guri ne a wajen madina jayayya su kai da shi da ɗaya da shi waɗannan mutane kowa yana son ruwa wannan gonar a farko wannan gonar sa a gaba ba ka'ida idan an samu hanyar ruwa gonar sai ya biyo ta gonar wani sannan kuma ya ƙarasa gonar wani kamar ka ce ruwa ne a sako na bayi sai kaga wanda yake da gonarsa a farko a shi zai fara shan ruwa sannan sai na biyu idan baka gane ba wanda yake da gona a bakin kogi ta an buɗe ruwa kaga ai dole dole ya yanki ruwa ya fara bi kina gonarsa sannan sai na ka sai zance kai gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu jayayya a tsakaninsu A dama an gaya mana mun gaya ba an ce mu koma da Allah da annabi shi ke sun koma da sai ga hukuncin da annabi shi wanda Allah ce iska ya zubair kuma an ce lima kai zubairu kai ne gonar ka take kusa da ruwa ka fara shayar da gonar ka sannan in gonar ka ta sha kwaro shi sai ta fi ruwa ciwon shi ne zauna a jira wannan shi ne ka'idar noman rani Zaman an kafo ruwa mai gona a farko shi zai ja ruwa in ya sha sai kuma ya buɗe ya suke wani kusurci shi ma wancan ya buɗe ya suke wani kusurci wanda shi ne shari'a wanda haka ake yi sani bai shi, man tsaye su rozu bai bin a ah, ka shayar da gonan ka ruwa sannan ka saki ruwa na ka zuwa ga makocinka mutumin madina al'ansari kenan shi kenan shi ɗaya mutumin madina yana zaune annabi wannan hukunci da sai ya fusanta nuna fushinsa a gaban annabi a ƙanan yi ya lai an kan zuwa amadi ya maza allah don shi wannan zubai ɗin ɗan gidan kukunka ne ko ta zanna firshin ladabi a ciki An gane bayanin kuwa ya manzon Allah ya dan dan gidan gogon ka ne to ku rinka gane halin mutane kullum jama'a na shame mai taron ana karatu ku rinka daukan darasi a karatu za ka rinka gane yaya mutane suke yaya dan adam yake saboda in ka fahimta wata in an maka wani abu to zai fita da ba ji yadda ka kai ga matsayi daraja a idan mutum wata ran za iya yin wani abu wallahi ya munanta maka da su sai ya yi kaza ne saboda da daɗinsa ne ya yi yawan haka muke datti ne zanta ce suke cikin zukatan ne da yau ga annabu ma bai kusa ba dan kama masa wannan hukunci ya fara shan ruwa a gonarsa saboda ɗan gidan gwaggon kanin ita ce safiya bin shabdul muttalib saboda shi zubai ɗan gidan safiya ne ɗan gidan abdul su kaga gugun annabi ne nan a ɗan gidan gugun annabi ne kenan subhanallah alwani imamu tabarani mutumin nan buɗe baki ya ce kira jiri ya rasulullah ka yi adalci dai ya manzo Allah ka mana adalci wa in kana bin amurci ya yi mana adalci ɗan gidan gugun sai za ka mana wannan hukunci za ka yi hukunci ce shi zai fara shan ruwa kafin ni yanzu ka duba shi rashin adalci mai magana to kuma yanzu da so yake a ce shi ya fara shan ruwan da za a yi ruwa sai ya wuce kuma ya dawo haka zai yi wanda ya riga ya gangara ya tafi da za a dawo da shi da iya mutu shi ya gaya annaba wannan dole sai mun yi haƙuri da rayuwa da rayuwa da mutane da mu'amala da mutane karamin mutum wanda bai kai ya kawo zai iya maka karanta haka al'amarin yake ko a gidan ko a makaranta ko a kasuwa ko a hanya ko a wani taro ko wani abu wanda bai kai ya kawo zai iya maka karanta wannan yana faruwa tun da an ya gamu da shi mu ma dole mu gamu da shi sai ka talawwa da washuhu kurin sai a annabi launin ke canja dama ana gane fushinsa sai a ga fuskar ta yi ja jini ya tsakako kamar zai zuba saboda farin mutum ne da ransa ya ba shi a ga fuskar ta yi ja kamar jini zai tsakako alayhi salatu wasalam da ni ta kayyar washuhu min al-ghadab ta canja saboda fushi me yasa muna jin ya yi wata rai da an ci asha da jihaki hurmatun a hurmatun nubuwa saboda an keta alfarmar annabta ne ba wai dan ya taɓa shi Muhammadu bane shi Rasulun ba ai shi annabi ne ai aikin da yayi daga umarni ne daga Allah ai to in dai har annabi zai zo ya rinka yin hukunci ana tuhumar sa rashin adalci to an keta albarman annabi wannan shi ne dalilin fushin kuma mun sha faɗa a hadisi annabi ba ya yin fushi don karan kansa shi ba shi karan kansa shi yana yin fushi ne sosai in an cika alfarmar Allah alaihi salatu wassalam ya ka sai fuskar ta canza sai ya ce da yi wa magana wa musulmi ba ko da akwai wanda bai kai yar masa da amsa ba in ya maka ba da ba bai kai ba in ba za ka ci kana jayayya da shi ba ko ya zo ya tafi afkar maka wani abu kawai shi daga fuskantar zubair din ya ce gaskiya zubair sun ma duki ba ya ce zubair ka sha yadda gonar ka wannan ruwa kuma ka yi ruwa hatta yarji'a yarjajar idan ka sha yadda gonar ka zubair tun da ba haka faɗa to yanzu za a yi masa abincin ka shayar da gonarka ka sha ka sha sai ka ruwan yana bugan wato ainihin komi komi da bango da katangar gwamnati ka fi ya cika sannan ka saki ruwa amma kun ga da a yi cewa ya ku shayar ka sake masa amma tun da ya ce ya adalci to adalci shine sai gonarka ta sha hatta ya bulugal ma'ilal jadir sai ruwan ya isa wato katangar wannan kuma yanzu wanda ke noman rami za ku ana yin komi komi din nan kuma kowa yana kewaye gwanin su sosai gwanin ta ce ta ta yi ta ginin ah, ainihin wato komi komi da aka shi yin da ba a adalci yake so ba shi ke damar gona ce ta a ah, ah, ana yi masa wannan kan jita kamar ka katanga ake haka amma jiduran sharbat ake nufi yadda ake cewayewa a tona a tona a tona yadda ruwan zai kwanta a gindin rijinan da ya yi sati biyu uku wata da zai ce su ba tono ake da cikin wato jigini sun arsirin ma'a ila jari sannan ka fi zuwa ga makwacin sau annabi sallallahu alaihi sallama li zubair hakku bi riwaya ce manzo Allah ya cikawa zubair hakkin sa ki sau a jike ki da ki sau fa ki sau annabi sallallahu kamar ka ce istaufa ku ya bawa Zubairu zubair hakkin sa kira ta da dama a farkon hukuncin ba bai ba ba shi haƙƙi na ta gaba ɗaya ba saboda lura da wancan ansari ɗin yace kare sha kawai ka sake wasu amma yanzu aka ce to ya sha ya ƙoshi fi sarihin hukumi a zahirin hukunci ke na ko na ansari yayin da mutum madina nan ya fusatar da shi kwarahu ana fassara shi da ke babahu ko akabahu ya fusatar da annabi ya sa shi ya fushi da wannan yana nuna wani lokacin mutum zai iya yin wani hukunci mai sassauci idan hukuncin nan mai sassauci wani Allah a zo kuma a shigo da wani abu Sai koma kan asali na yi hukuncin da ya ci kawai wannan ba fi zai ba yawwa akwai su da yawa wanda za iya bugawa ya ce wa kana rasawa a shara alaihima bai amrin lahuma fi hisa a farko manzo Allah ya musu nuni da umarni da koyarwa a akwai sulhu mana shi zubairu ya ɗauki wani abu da hakkin koya yake idan su ci wani abu na hakkin su koya yake a ba wa makoci shi ma ya amfana amma da yake shi makocin je yadda ba yana ganin duk da haka ba mai adalci ba to sai aka ba wa zubai da cikakken hakkinsa sannan kuma daga baya ya sake wancan hakkinsa kuma duk inda zai je sai ya je kuma shi ne alƙalin aiki yawa na shi ne kotun Allah ya sa yi. Sun je wurin da ba a wuce wani wuri. duk wanda ya zo wajen manzo Allah in an yi hukunci in ya yadda ya yadda da yadda bai tafiya ya je dai da zai je to babu ba da zai je da ba babu wurin zuwa shi ne zubairu yake cewa fa ma ahsibu هذه illa إلا نزلت في ذلك ني ذلك waɗannan ayoyi na faɗa wa rabbi da la yu'minuna ina zuwa ƙarshen su dalilin da ya sa suka sauka kenan wannan jidali da jayayya da muka yi da wannan mutumi ne dalilin saukan waɗannan ayoyi shi ne Allah ce ba ku da imani ba za ka yi imani ba sai ka sa manzo Allah shi ne mai hukunci wato a tsakaninka da wanda kuka samu jayayya da shi kuma abu na biyu kada ka yadda a ga alamar fushi a tattare da kai wato don annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya yi maka hukunci wannan yana nuna mana daraja da madan yin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fi hadihi al'umma wajibi ne a girmama shi wajibi ne a karɓi dokarsa wajibi ne a karɓi umarninsa kuma wajibi ne duk abin da ya umarni a riƙe shi hannu biyu da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko sun harshe Allah ya mana amfa da hada kadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh